أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين هنا روقون الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajali mu ya zo nahu wali zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kawo rana ta sha shida ga watan ramadana wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da da da ɗari arba'in shida, wanda ta yi daidai da sha shida ga watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da da ashirin biyar, muna nan dai a suratun nur da izinin Allah za mu tashi aya ta goma sha ɗaya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين نعم nan ci gaba da kissar da na ɗauko tarihin jiya nake karanta mana wanda ta girgiza babban gida irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma iyalinsa musan abin da ya samu gidan annabi da kuma wanda abun ya faru da ita siddiqatun ne bintu siddiq wanda an ba da shaida a kanta kuma tana daga cikin shugabannin matan cikin aljanna mafi soyuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ubanta shine mafi soyuwa a mazaje ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam amma shaidan bai bar wajen ba sai da ya samu daman shiga ya girgiza wannan gidan sai dai bai rusa shi ba alhamdulillah a nana Aisha ne ta ba da kisar da kanta Allah ubangiji ya ƙara yadda a gare ta kamar yadda na ɗauko a jiya wannan ina jin mista abin mu'abdil ne sahabin ya zo ya ɗauki na na aisha yana ta istirja'i yana ta istirja'i har ya kai ta inda tawaga ta ce, ana ganinta da shi a baya can yana jawo akalan raƙumin da take kai sai munafukai daga ciki irin su abdullahi bin ubay bin salul sai suka ce ai ya kwanta da ita ya yi fasikanci da ita wal'iyazu billah wal'iyazu billah ya mata ƙazafi ya mata ƙazafi daga babban gida matan babban mutum irin annabi sallallahu alaihi wa sallam shine abu dai ashe ya yaɗu ƙwarai da gaske ita na na aisha ba ta san ma wannan abun ya zamanto ƙazafi ba to sukan fita wani sa'i suna ɗan hira tana ta tsawarta ya ta zo ta ɗan ƙyanƙyasa mata ke kin san abin da ke yawo a gari ta ce a'a ta ce ai gashi gashi gashi an ce kin kaɗaita a daji da wani ga abin da kuka yi ga abin da ku yanzu duk ya yaɗu a gari ta ce manzo Allah ya sani Ta ce to ban sani ba ni ma to shi ne fa al'amari ya dagule wa na Aisha ranta ya ɓaci ta shiga damuwa kwarai kwarai da gaske manzo Allah da yaji ya zo ya same ta yake wai wance da gaske wannan abun ya faru ki shi tace gaskiya ban da amsa ya rasulullah ban da amsa in ce maka eh in karyata kaina in ce maka a'a ka ce baka yadda ba fa sabrun jamilu irin na annabi baban annabi Yusuf zai yi kawai fa sabrun jamilun zan yi hakuri har Allah ya yi hukunci abu fa ya yi tsanani ya yi tsanani ta ga manzo Allah ya ƙaurace mata ya ɗauke mata bai magana da ita bai dai abin nan kullum cikin kuka take daga baya dai da ta ga manzon Allah dai bata gane ta ce don Allah ta mun izini zan je gidan iyayena wajen abubakar shi ma al'amari ya ɓaci masa ya dagule masa mahaifiyarta ma haka a taƙaicen taƙaicewa sai da Allah ya wanke na na Aisha kata daga fauka sab'a samawat barrantar da na na Aisha ya sauko a Qur'ani gashi ana karanta shi har ranar tashin kiyama amma yan shi'a su ba su yadda ba har yanzu ta yi kawai shi yasa daga cikin fitan so ni sai za ku ga sun daura kariya sun mata kwalliya suna kiranta Aisha wal iyazu billah Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kare mu daga irin wannan tatsewa din Allah ya wanke mutum a ce bai wanku ba ya wanke shi a ce bai wanku ba ai wannan taɓewa ne ba wanda ya kai ta taɓewa shi ya sa Allah ya kawo dokoki dokoki masu tsanani kan kare mutunci kare mutuncin musulmi kare mutuncin mumi kuma wannan abin jaraba fa tsakanin mumunai mumunai wadanda suka karɓa suka karɓa suka ce sahabai ne suka karɓi wannan abin sun san matsayin manzon Allah a tsakaninsu sun san matsayin na na Aisha sun san tsaftar gidan manzon Allah amma wallahi waɗansu suka karɓi wannan abun suka yi ta ƙyas suka yi ta yaɗawa to ne Allah ya yi ma masu yaɗawan hukuncin duk za mu yi da asalin shi yadda ya ƙirƙiro wannan ƙazafin da jafa'in da bala'in duka za mu ji insha Allah Allah maɗaukacin sarki ya ce innal ladina ja'u bil iski lallai haƙiƙa waɗanda suka ƙirƙiro wannan ƙazafin wannan ƙaryan suka danganta ta ga matan mafi darajar mutum mata mafi daraja cikin mataye wanda babanta shine mafi daraja bayan annabawa sai siddiƙina a siddiq ne number one wanda farko wanda aka masa albishir da shiga aljanna sai Allah yake wanda suka zo da wannan ƙaryan suka ƙirƙire ta da wannan ƙazafin da wannan farnan usbatun minkum na kusa da ku ne na kudda da ku ne ba waɗansu bane daga nesa amma Allah yake la sabuhu sharran lakum kar ku ɗauke su sharri ne a gare ku in ji Allah bal huwa khairun lakum insha Allah alkhairi ne a gare ku da wannan abun bai faru ba ta ila ba da ba mu samu waɗannan hukunce-hukuncen da za mu karanta yanzu kowane abu yana da sababi yana da dalili yana da sababi yana da dalili kowane abu shi ne Allah ya ce faruwa wannan abun alkhairi ne a gare ku gidan manzon Allah da kai manzon Allah da ke ana na Aisha da al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ba sharri bane ba sharri bane bal huwa khairul lakum sai da Allah ce li kulli ri'in minhum maktasaba min al-ithmi kowane mutum gwargwadon abinda ya yago wa kansa na zunubai idan ka ji abun ka yada wa mutum biyar gwargwadon zunubanka na mutum biyar da ka yada idan ka ji wannan abun na mutum shida ka yaɗawa zunubanka gwargwadonsu na mutum shida gwargwadon yaɗawanka da baza wannan labarin gidan manzon Allah ta san ɓatanci ne gwargwadon zunubanka amma wallabe ta walla barako? oga kwata-kwata da ya ƙirƙiro wannan ƙaryan Allah ce shi kan mun yanka masa hukunci lahu azabun alimun tun bai mutu ba mun yanke masa hukunci azaba mai raɗaɗi na jahannama tana jiran shi shi ka an gama yanke masa hukunci kotun tafi da gidanka an yanka masa hukunci wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun alim sauran mutanen fa gwargwadon abinda ka yada gwargwadon abinda harshen ka ya girba gwargwadon abinda zaka gani gobe kiyama na wani ya fi wani wani ya yada mutum sun kai ɗari wani ya yi shiyarin shi ma ya yada wani ya yi shiyarin shi ma ya yada kowa gwargwadon nashi da gwargwadon mutanen da suka yi comment positive negatively gwargwadon abin da zai biya tarar amma wanda asali ya yi positive munafikin kenan shi kan azaba ta tabbata a gare shi Allah yanka masa hukunci Allah rufa mana asiri Allah ce ni kan wai me yasa musulmai ba su waɗansu ba su da natsuwa ne laula in sami'tumuhu me ya hana lokacin da kuka ji wannan labarin zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan ba ku kyautata zato ga junanku ba in ji Allah me yasa kuka bar munafikai suka yi penetrating suka shiga tsakaninku suka kai abun nan a kan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kuka shiga da abun kuma kuka amsa kan musulmai ne a ce kafirai su shirya abu can sai ka ga mutanen mu nan sun runguma su ma suna yi su runduma suna yi sun karɓa su ma suna yi lokacin da aka shirya zanga-zangan nan aka shirya fito na fito ɗin nan yawanci daga kudu ne suka shirya a ƙona arewa kuma nan aka karɓa hannu biyu amma asalin wanda suka shirya ba musulmai ba ne wai ku mummunai me yasa duk abin da kuka ji ne ba kwa kyautata wa junanku zato ku kyautata wa junanku zato in kun ji wani abu ya faru da ɗan uwanku in ji Allah mumini ɗan uwanku me yasa ba ku taruwa ku kyautata masa zato ko in kun ji wani abu ya faru da 'yar uwarku mumina me yasa ba ku taruwa ku kyautata masa zato sai makiya munafikai na waje su jeho muku abu sai ku runguma sai ku rika sukan kanku kawai kuna yi wa kanku dameji me ya hana ku yi haka lokacin da kuka ji an kina na Aisha matan manzon Allah gidan manzon Allah tsaftataccen gida me yasa ba ku kyautata zato kuka ce kai a iya zaton mu a iyayen da kuka san wannan gidan an fi karfin ayi haka ku kulle ku toshe kada ku bar wannan maganar ta shigo sai sai kuka yi ta buɗa ko ma kuna amsa kuna jefa kuna amsa kuna jefawa eh me yasa ba ku ce haba iskun mubinun ba me yasa ba ku ce wannan ƙarya ne ƙarya ce karara a ce gidan manzon Allah an samu wannan ƙarya ce karara a ce na na Aisha ta yi wannan ƙarya ce karara a ce Mista bin Mu'affil sahabin nan mai albarka mai daraja a ce yayi wannan ƙarya ne ba zai yiwu ba me yasa ba ku yi haka ba inji ji Allah ku yi rejecting abin ku yi deny hmm? na'am ja'u مئة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبوا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم na'am Allah maɗaukacin sarki yake laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada waɗancan inda suka sokina na Aishan suka mata ƙarya suka mata ƙazafi ita da wannan sahabin me yasa ba su kawo shaidu hudu ba me ya hana su su kawo shaidu hudu da za su tabbatar sun gana na Aishan subhanallah da shi wannan sahabin suna wannan aika aikan yadda shari'a ta faɗa me ya hana su su kawo shaida amma kawai ko ne kun cafe kuma annabi ku aka yi wa haka gidan manzonku iyalin manzonku kawai kun cafe fa izlam ya atu bi shuhada tunda kun ga sun kasa kawo shaidu da za ku tabbatar an yi hakan to fa ulaika inda Allah humul kazibun waɗannan su ne tsantsan maƙaryata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ƙaryan su ma ta wuce su yi wa abin a lokal mutum yanzu da annabin Allah suke yi ma in kana neman makaryata su ne wanda suka tsallake kowa suka jira gidan manzon Allah su ne wanda suka tsallake kowa suka ci mutuncin gidan manzon Allah su ne suka tsallake kowace mace suka ci mutuncin gidan iyalin manzon Allah mafi soyuwar manzon Allah su ne suka tsallake ‘yar kowa suka ci mutuncin ‘yar siddiki shi ne dina abubakar abin na faru ya koma can to su ne makaryata tsantsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk mai yi wa musulmi ƙarya duk mai yi wa musulmi ƙazafi ya kasa kawo shaidu in kana neman makaryaci a wajen Allah shine wannan in ji Allah subhanahu wata'ala walaula fadlullahi alaikum wallahi ku mumunai mabiya manzon Allah nan da kuka yi ta yada wannan hiyafe din kuka yi ta yada wannan jita-jitan da ba don falalar Allah ba da ba don luɗufin Allah ba da ba don tausaya muku da Allah yake yi ba a nan rayuwarku ta duniya wal akhirati da gobe kiyamanku Allah ce wallahi tallahi domin lamu inna lamul qasami ne lamassakum fima afattum fihi azabun azim wallahi da azaba mai girman gaske ta saukan muku inda kuke gaba ɗaya in gama da ku in ji Allah amma wallahi tausaya muku da nike da laɗafa muku da ɗaga muku ƙafa da nike ta ya za a yi manzo na Muhammad a masa haka ku ba da gudun wajen yada wannan al'amari ta ya za a yi kuna haka ta ya za a yi ku yaka ko musulmai to amma wallahi na rangwanta muku inji Allah da gaba ɗaya wuta na saukar kai ta gama da ku inji Allah subhanahu wa ta'ala hu, ku tuna lokacin da kuka tafe abin maza wani ya tafe a harce hu bi alsinatikum labari ya zo maza mutum ya tafe shi a harshe kawai wata ƙonuna bi afwahikum sai ka ga mutum duk inda ya zauna ya rika buɗe bakin shi yana furta maganganun da ma laisa lakum bihi ilmun ba ku da cikakken bincike ba ku da cikakken sani ba ku da ilimi a kai mutum ya ji labari kawai ya tafe ya yi ta yaɗawa yau malam wani ya yi kaza yau malam wani ya yi kaza yau wani ya yi kaza wani ya yi kaza da za a bi salsala sai mutum ya kunyata ka same shi baƙin munafiki ya bayyana kawai saboda haka wata sabuna huwa hayyinan Allah ce kun ɗauka abun matan wannan al'amarin ƙarami ne ko kun ɗauka al'amarin yi ma mutum ƙazafi da ƙarya ƙaramin al'amari ne ko to bari tabbatar muku wa huwa inda Allah azim babba ne a wajen Allah babban laifi ne babban kuskure ne cin mutunci har na gidan manzon Allah mutane suna ɗaukan shi ƙaramin abu har a ɗaura kare ana cewa na na aisha ne jawab ma sun ɗauka ƙaramin abu ne amma babba ne a wajen Allah babba ne a wajen Allah Allah ubangiji ya rufa mana abu mutum ya tuna matan da za ka yi wa ƙazafin nan fa tana da ‘ya'ya fa tana da iyaye mutumin da za ka kalla ka masa irin wannan ƙazafin mahaifansa fa suna nan fa wani fa baya bacci yana da ƴaƴa fa yana da ƴan uwa fa yana da masu ganin shi da mutunci fa amma kai sana'ar ka kawai bari ka tozarta shi ka wulakanta shi to duk wanda aka yi wa kazafi in ji Allah kar ya ɗauka sharri ne a gare shi alheri ne matukan bai yi ba alheri ne shi kuma wanda ya din yana izili kada ya ɗauka ƙaramin abu ne Allah ya ce babba ne ni a wajena Allah rufa mana asu walaula nuhu. Allah ya ce ayya me ya hana da lokacin da kuka ji labarin nan kuntum ina ma a ce kun maida wa munafukan martani kaman haka ku ce musu mu ma kunu lana an takallama bi hada mu ba ruwanmu da tsoma baki a wannan ba ruwanmu da cewa ƙala baki na baki na ku yi da bakinku ya sa ba ku yaka ba ku ce subhanaka tsarki ya tabbata ga Allah a ce wannan abun ya faru a gidan manzan Allah tsarki ya tabbata ga Allah a ce ya bar wannan abun ya faru ga nana Aisha tsarki ya tabbata ga Allah a ce wannan abun ya faru ga 'yar Siddiq Abubakar Siddiq farko wanda aka yi wa aljanna albishir da aljanna me yasa ba ku ce musu hada buhtanun azim wannan katotuwar ƙarya ce kawai ƙirƙira ce me yasa ba ku da musu martani da haka ba kuka tafe kuka taya munafukai tallata abinda ku an ɓace ku amma kuka kuka ta yaɗawa hmm? ina fata an gane ko Allah ce to daga yau tun da can baya na ce da ba don rahama ta ba da tausayi na a gare ku da na saukar muku da azaba na gama da ku tun da na bari in ji Allah to daga yau ya izukumullahu Allah yana muku wa'azi yana ja muku kunne ku mumunai ku musulmai you have to be very very very careful kawai daga yau na ja kunnenku, daga yau na muku wa'azi an ta'udu li mithlihi kada ku kuskura wani ya koma ya aikata irin wannan aikin da waɗancan suka aikata tun zamanin manzon Allah kaga abu a social media kawai an posting alfasha kai comment kaga an nuna wani ana tuhuman shi da tsire ce kai comment kaga an nuna wata an ce ta kaza irin da ake nuna yan tiktok yan film ina ce to wance ma ta faɗa wani duk ga su kullum masharranta haka suke haka za ka tarar sai ka ga mutum ya yi comment ya yada ya yada wani ya ce ni in ana so a ga complete wannan tsirecin wallahi a aiko min billahi lazi ina da shi wallahi ina da shi a aiko min yau haka matasan musulmai suke kuma tana wa'azi kana abin nan ka gawai ya kaso shi ma ya sa kimara yana da kola yana da fan zai wa malami raddi zai wa malami raddi saboda tsabar rashin kunya dr bashiru aliyu wannan wata rana ya yi yayi abin nan magana cewa duk ɗan fim da ya yi fim ya ce ya saki matan shi in dai a fim inda matan shi ne taka haka suka yi ca a kan Bashiru. wai za su yi wa dr bashir raddi za su mai raddi wato mu muka zauna da su a madina daga bashir aliyu umar dr sani rijiyar lemu ajinmu ɗaya shekara ɗaya muka tafi muka yi digiri shekara ɗaya dr jalo jalingo shekara ɗaya muka tafi shekara ɗaya muka gama Profesor mansur sakkwato eh ni direban shi ne ma a madina in zai je umra ku tambaye shi kuji lokacin bai iya mota ba ni nake ɗaukan shi daga makka daga madina un kai shi makka mu yi umra mu dawo sai sa in ya ganni ya ce direba na in ce wanda bai da albashi ba a waɗannan bayan allah da kuke gani kun ga dr sani rijiyar lemu akwai ni dr sharafuddin bade boraji yana ogbomosho ya je ya kafa senta kamar wannan a ogbomosho ina jin oyo state ko kwara state ne ya kafa a can classmate ina ne tare muka je tare muka gama kuma a hannun shi na iya gado alhamdulillah an koya mu ilimin gado a makaranta ban gane ba shi na zauna a gaban shi haifaffen jos ne nan ya girma jos idan na gaya muku ɗaiɗaikun nan da kuka sani to na rantse muku da girman zatin Allah larabawan kansu sun cire musu hula madinan duk wani student da ka sani larabawan a nan sun cire musu hula irin su Dr. Jamilu Sadisu inna wanda ke sun je bayan mu ne waɗannan ina ma ga muku bai wanda Allah ya yi ma waɗannan su kansu larabawan duk yadda suke takama da karatu da sanin ilimin hadisi da kuntsawa a dawo billahi lazi sun cire musu hula sun aji. nan ne kawai in suka da ana ganin su a dan haika ji mutum wai dan fim ya je zai mai raddi ya ka duba volume volume thesis ɗinsu da suka rubuta project ɗinsu na gamawa duk duniya buga shi ake in mutum bai yi karya ba bai yi ƙarya ba wallahi kusan mu ce afirka ta yamma a ilimin hadisi sai dai kada in yi ƙarya kada in yi ƙarya kuma ya gafarte ni ina jin wanda zai ja da waɗannan ilimin hadisi wallahi sai yi kaɗan wallahi azim amma idan suka dawo nan ka ga wai za a yi ma mutum raddi ya je can wai ya shiga social media shi ma ya dan kafa yar kyamara wannan dr bashiru din ko da salim ko shi ayya a je fagen ilimi ka gani je fagen ilimi haka za ka samu wai sun fito za su musu raddi da malami ya yi magana za a mai raddi shi yana da fans yana da masoya Allah wani ya kyauta Allah maɗaukacin sarki yake to ya izukum ya izukumullahu daga yau abin da ya faru ga nana Aisha da gidan manzon Allah ya ƙare a yau in ji Allah an ta'udu li mislihi abadan har abada kar ji wani mumini ya koma irin wannan munafikai su shiryo abu su jefa muku ku karɓa musu ku tallata musu kar in sake ji har in sake ji in kuntum na fa in ko mu'minan ne da gaske in ji Allah so wanda ya koma kenan ba mu'minin gaske bane kar kun ji an ci mutunci wani kun goya abun ma abun baya ko ai postin mutum yayi shari daga ranan ya kare shekara nawa da saukan wannan aya tun manzo Allah yana da da rai kusan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wani abu Allah ya wannan warning din yau mu duba musulman mu a tiktok mu duba wane ya ci kuɗi wane an ba shi billahi lazi inda za ka kashi bai sani ba duk yan bagun in an kama su nan kantan yan sanda za ka ji mutum yana tuba yana cewa shi ma haka ya ji mutum ya kiyaye mu ɗauka ba a kama ka ba amma ai hisabi na jiranka Allah ce wai bayyinu Allahu lakumul ayati ina ƙara bayyana muku dokoki na in Allah wallahu alimun Allah ce ni Allah ina sane fa da masu yi ina sane fa da masu kulla wannan abun ina fa sane da waɗannan masu ƙoƙarin rusa mutuncin ƴan uwansu hakimin zan mutu hukunci fa inji Allah hukunci tana jiran su inji Allah Allah rufa mana asiri to waɗannan masu yi kenan to wanda suke sofa suke son abun muje إن الذين yace innal ladina lallai waɗannan mutanen da a kullum su yuhibbuna suna so su ga an tashi alfahishatu su ga alfasha ta yaɗu, alfasha ta bazama ta bazu filladina amanu tsakanin waɗanda suka yi imani wanda kullum burinsu kenan in ji Allah kullum burinsu su ga alfasha ta yaɗu a gidajen mutane mumunai kamar ya mai yin fina-finai na batsa ya turo yana sayarwa yana cikin wannan domin duka za su shiga gidajen musulmai gidajen mumunai mai yin fina-finan batsa sai da kasusuwa na batsa sai da hotuna na batsa sai da abubuwa na ɓata tarbiyya eh? sanya sunuka a anguwa kafa gidajen karuwai da karɓar abin nan duk wata alfasha ya yada ta social media ko kuma ya rika yada jikin shi ga waɗansu suna yaɗuwa suna yaɗa za ka ga wani idan yana da wata yana hira da ita ɗaukan jikin shi ke ya aika mata ita ba ta aika mai haka za ta tar duk wanda suke so manufansu su rika ganin alfasha tana yaɗuwa rashin tarbiyya tsakanin waɗanda suka yi imani Allah ce ina tabbatar muku lahum azabun alimun na yanke musu hukuncin azaba mai raɗaɗi sai sun gamu da ita fi duniya tun a nan duniya in ji Allah tun a nan duniya Allah shi ne mafi sanin ya zai ɗanɗana masa azabar amma Allah ce azabar mai raɗaɗi Allah ce shi ya san yadda zai ɗanɗana masa azabar a nan duniya sannan wal akhirati ta ta lahira ma tana jiran shi ita ce wutan jahannama kai kullum ka ga sharri ya shiga musulmi sharri ya yi tsakanin musulmi da ka ga wani ya aikata abu kai sauri ka ɗauka aika tura akwai irin waɗansu mata da mutanenmu da suke koyi wani mentality daga kafirai na kudu sai ka ga yarinya ce za ta musu laifi ko mai aiki za ta musu laifi a gida ko ta ɗan ɗauke mata dubu goma ko ta ɗan mata wani ba kaga tana ɗaukanta a hoto ke ina aka ajiye kuɗin waye ce ki ɗauka ke barauniya yar uwanta ne musulma tana video tefin ɗinta ana kallo a duniya wai ga abin da ta yi ko ne kuskure ya yi fyaɗe ma wata a kai ma hukuma kawai a bashi nonis a ɗauka a yaɗa wa duniya nonis nonis saboda ni zai ajiye shi ya rika kaiwa gaba shi wannan baiwar Allah da aka yi waka ko wannan ba Allah bai da yara ne menene man satara musliman satara Allah fi duniya wal akhira ka rufe ka rufe malamai masu tarbiyya suna sha idan mutum yana jin nauyin yana jin kunya yana shan taba bai san da kai ba yana ganin ka sai haka sai ya dan makale dan karan dan karan haka akarbakallah salamu alaikum sabakalla karan tana kallon nan ko ya sauri ya sake ka karkace na ganka na ganka shan taba kake daga kafan ka mai ka take karkai yi haka karkai yi haka ya ka don girmama ka karka ganshi ka bari kana da girman a wajen shi amma in kace daga kafan bayan da ya gaishe shi kadin yana dan akara makalla, ya kaga ya daure fuska daga gafan kamar ya akrama makalla? ne na ga abin da ka take kamar me to in ka ga din fa daga nan in ya ga dama ya kiro ni ya kunna kuma ka zo wuce ai eh, eh, ya ja ya akan kanka ba mutunci ta ya zube ba kura hayaki ma kanka akwai abin da in ka gani ka kauda kai in ka ga mutum yana abu yana gudu ya ɓuya akwai alaman nafsun lawama akwai alaman nafsun lawama zai shirya in an zo wa'azi wata hai ka yaba masa ka yaba masa ka ce irin suwa ne irin suwa ne Allah kai ai Allah ya rufa mu asiri da ya gani Kare ya yaba mu ai dole in zai akan yabon nan insha Allah ba zan sace ba akwai uslubi method na da'awa kala kala kar mutum yayi fatan ya alheri kai ka san yanda zaka kare ka san yanda naka zai kare ka tsuguna ka yi aikinka ka tsinto kuskure ka yada na wanda in ka yada kuskure shi ɗin ko ya affecting jama'a da yawa kamar cin mutuncin malamin addini ta yawa mutane suna kallon shi ka ga musuluncin ka taba kau. shi yasa aka taba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a samu hujjan rusa musuluncin tun da ta hannun shi yazo a ci mutuncin sahabai da su ne kusa da manzon Allah in an rusa su an rusa musuluncin Allah ya rufa mana asiri Allah madaukakin sarki yace lahum a uh, walaula fadlukum wallahu ya'lam Allah ya san abin da ku ba ku sani ba wa antum la ta'lamu ba ku sani ba in ji Allah ba ku san abin da na sani ba in nake ku bar abu ku bar shi kawai kar ka tambaye ni me yasa ni na san dalilin da yasa nake ku bari ku bari wani sa'i zai juyo kanku ne Hmm? walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu. da ba don falalar Allah a kanku ba da ya muku da tausaya muku da yake yi da jin kai da yake muku da lutufin da yake muku sannan da ba don Allah ra'ufin rahimun bane mai rangwame ne mai rahama ba wallahi da azaba ta tabbata a kanku duk wanda ya taɓa mumini wallahi zai ga sakamakon Allah wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin wala Allah ce haƙƙi ne a na in kare mumini by all means in ji Allah haƙƙi ne a na in ji Allah man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yace zai gaba da mumini masoyi na in ji Allah to ya shelanta yaƙi ya yi declaring war sai na declaring war a kan shi in ji Allah sai na yaƙe shi in ji Allah suna oleta ba zai ji daɗin rayuwar shi ba saboda haka Allah yana yafe ma waɗansu ai Allah yana yafe mutane da Allah ya sa mu dace me yake ingiza mutane suke waɗannan abubuwan ne يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أهد أبدا ولكن ولكن الله ya الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ƙara jan kunne ne ga mumunai. Allah ce ya ko waɗanda kuka yi imani da ni, kuka yi imani da ranar tashin kiyama, kuka yi imani da manzannina kuka yi imani da mala'iku da littattafai kuka yi imani da ƙaddara kuka yi imani da gobe ƙiyama da hisabi la tattabi uku tsuwafi shaitan kada ku yadda ku bi digadigan shaitan ku bi footstep na shaitan ku rika bi hudubobin shaitan ku rika biye ma shaitan wa man yattabi khutuwati shaytani duk wanda ya bijire ya kangare yace shi tafarkin shaiɗan din nan dai zai bi wajen ɓata musulmi wajen ɓata mumini wajen cin zarafin ɗan uwan shi mumini to fa innahu ya'muru bil fahsha'i ajandan shaiɗan fa in ka biye masa to shi ba zai umurce ka da kyakkyawan abu ba alfasha mummunan abu duk wani mummunan abu a kan shi shaidan zai ɗora ka wal munkari da abun ƙi a kan shi zai ɗora ka to kada ku yadda ku biye ma shaidan kuna ɓata kuna cin zarafin junanku Allah ce wa laula fadlullahi alaikum da ba don falalata a kanku ba wa rahmatu hu, da tausaya muku da nake yi in ji Allah wallahi ma zaka minkum min ahadin babu ɗayanku da zai tsarkaka ya ɓata wani shi ma a ce in an ɗaga shi bai da wani aibe ƙarya ne in ji Allah babu wani wanda yake tsarkakacce a cikinku ko tsaftatacce da za a ce shi baya laifi babu shi babu wanda zai tsarkaka a cikin abadan har abada lakin nan Allah mai ya yasha Allah maɗaukacin sarki ne yake tsarkake wanda ya ga dama yake tsarkake wanda ya ga dama wallahu shi Allah nan da ya sa wannan dokan in ka karya ta duk abin da ka je ka furta game da wani Allah ya ce wallahu sami'un ni Allah ina jin ka, ina jin abin da kuke faɗa. ina jin abin da kuke tattauna alimun kuma ne masanin abin da yake faruwa duk na sani in ji Allah ba abin da za ku faɗa da ba na ji ba abin da kuke da ban san da shi ba in ji Allah subhanahu wata'ala na'am ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفهوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله ما أوكسين سركي ألان آية تاسوك أكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه akwai wani ɗan uwan sayyidina abubakar ko yaron gidanshi ne suna da dangantaka ta jini sai dina abakar ne ya riƙe shi shi ya ba shi gidan da yake zama shi ke ba shi abinci shi ke ciyar da shi shi ke ba shi komai yaron gidan sayidina abakar wannan musibar da ta samu na na aisha na na aisha din nan yar sayidina abubakar din wanda shi ke mata koma da komai amma abun mamaki yana cikin 'yan gaba-gaba wajen yaɗa wannan abun a sayidina abakar yana cikin ‘yan gaba-gaba wajen ɓatanci gana na Aisha ɗin da yaɗa abin bayan kuma ga yadda suke da babanta bayan ga abin da babansa babanta ya mai shi ke masa komai amma kara da kunya da kawaici da ganin girman abakar da familin abbakar da tunanin ga abin da suke mai wallahi duk bai kalli wannan ba gaba gaba kawai wajen batanci da yada wannan abun shine sayidina abubakar da aya ta sauka ta wanke na na aisha ta tabarrantar da ita ta kunyata munafukai sai ya ce wannan mutumin ya kira shi yake fita mun daga gidan da na baka babu ni babu kai har abada ko na kuma da zai sake shiga hannunka ba je ka can ka yi rayuwanka Shi ne wannan ayan ta sauko ita ma duba yes an bata maka rai amma kai ma ka yi haƙuri eh check and balance kenan sai Allah ya ce wala ya atali ulul fadli ina mawadatan nan wala ya atali kada su rantse al'ila rantsuwa nan ladina yuquduna min nisa'i wanda suke rantsuwa wanda ya rantse na ina ma abutan nan da suka rantse mawadatan nan masu falalan nan masu arzikin nan da suka rantse minkun daga cikinku wasa'ati da masu yalwan dukiya din nan to kada su rantse cewa an yi usu ulil qurba kar su ce ba za su sake ba wa ƴan uwan nan nasu wani abu ba kada su ce sun yanke hulɗa da su ba wal miskina miskinai wal da waɗanda suka yi hijira fi sabilillah duk labarin ya zo a bakar wanda suka yi ta yada wannan abun sai Allah ce wal ya'fu su yi afuwa mana wal yasfahu su manci su yi afuwa su yafe E abunda da ake ba su dai kar a fasa kar su rantse cewa ba za su sake ba su ba su kawai ku baya ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ko abakar ba ka son ni Allah un yafe muku ne ku yafe ma waɗancan da suka yi ta yaɗa wannan abun mana kai hakuri abubakar ku ba su ci gaba da ba su ci gaba da ba su wajen zaman kar ka fidda su alherin da kake musu ci gaba da yi ni ma za ka mun ka nemi yafiya ta in ji Allah to ka yafe musu ni ma za ka zo hannuna wata rana da ya yafe da ya ci gaba da haƙurin ba a mai albishir da shiga aljanna ba shine number one cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna mutum goma din nan da aka yi al-bishr da shiga aljanna yana cikin alhamdulillah wallahu ghafurun ni Allah mai gafara ne rahimun mai jin kai ne mai rahama kai ne su ma zan maka in kamu ina fata an gane ko na'am in alladhina yarmuna al-muhsin المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين التي إن الذين يرمون المحصنات lallai waɗanda suke ƙazafi da ƙarya da jifa irin ta zina da almuhsanati mata kamammu masu mutunci da Allah akwai wata kamammiya mai mutunci da ta fina na Aisha matan manzo Allah mahaifinta fa mijinta fa to wanda aikinsu su su samu innocent mutumin da kamamme ne mace ce kamammiya mai mutunci alghafilati wanda tunanin alfasha kwata-kwata baya zuwa musu ma a tunani kuma almu'minatu ba matan banza bane mumunai ya kalli mumina musulma kamammiya wanda ba ta matunani ba ta san ma wata alfasha ba sai ta mata kage ta jefe ta da wannan wando ta lalata ta ta zubar mata da mutunci aha wannan da kuke ganinta da niƙabin nan mun san kaji niƙabin kawai ɗaliban yan niƙabin nan haka za ka ji waɗansu saboda su soki masu sa niƙabi ai imani a zuciya yake billahi da zai masu sa hijabi daga sama har ƙasan nan da niƙabin nan in an nuna mata abin da suke kare ba zai mu dai in mun hango su sune mu sune mumunai a mu ke da kika yafa jalen mu a wajen mu. sai ba ki bi Allah ba ba ki dokokin Allah ba in an ka wanda za mu zaɓa mu yi ita za mu nuna sai ga da kika tafi da ɗan a nan kika karkata abu na imani a zuciya yake yanda shaidan ya raya miki baya gaɓoɓi kenan a zuciya yake mu wancan za mu zaɓa idan aka ce a kawo mu muna musulma ita za mu ɗau abinda Allah ya rufe mu ya rufe a wajen mu wani Allah ya rufa masa asiri har gobe kiyama ba zai tona ba wallahi na taba kawo muku hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace akwai waɗanda ana hisabi a filin kiyama Allah yace wani zo matso ya zo ya tsaya sai yace Allah ce matso nace ya matso matso ya matso sai Allah ya sanya kana ya sanya wata sutura a tsakanin su haka sai kalli ayyukanka kalli nan kalli nan kalli ba kamar yadda muke bude fa lillahi al-mafalul a'la yawa ina fata an gane ko laysa kamithlihi shay'un ni ina faɗa ne li don in kusanto da fahimtar gare mu a nuna masa ayyuka da takaddun shi iya hange babu ni alheri Allah ce to haka ka zo mun fa to ya ce ne sai Allah na halaka kawai kalli abubuwan da kai na taba tona asirin ka da kake wannan a'a na taba fallasa ka a'a na taba fal sam sayin da na rufa ma a duniya nan ma na rufa ma ba mai sani je ka aljanna wanda Allah ce musu haka to Allah ya ma irin wannan kai ka ce sai ka tona ka bankara an gani wallahi kai za ka bankara kanka wallahi Allah ubangiji ya rufa mana asiri to Allah ya ce masu irin wannan lu'inu fi duniya na tsine musu albarka tun a duniya in ji Allah idan Allah ya tsine mutu albarka a nan duniya ya nesanta tashi daga dukkan jin daɗi ko arziki ko lafiya ko kwanciyar hankali sannan wal akhirati haka nan ma lahira na tsine ma albarka ba kai ba aljanna ka to mutum ya je lahira ba aljanna me ya rage gidajen nawa dama shine shine walahum azabun azim za su gamu da azaba a jahannama a jahannama ma nasu azabar ma babba ce sai yan jahannama sun zo sun taru suna kallo duk da cewa su ma suna canta amma girman naka ma kawai sai ya jawo su sun zo suna kallo Allah ubangiya rufa mana asiri yace irin waɗannan mutanen akwai ranan da yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranan da harcensu harafansu za su ba da shaidan abin da su suke yi wa aidihim mu ce hannayensu su zo fi magana su ba da shaida kai abin da kai a duniya ba aikin ka tona asirin wani ba ba aikin ka yi ma wani karya ba to kai wankakken ka zo mana in ji Allah hannunka kawai za mu ce su faɗa mana mai kai a duniya da su sai ka ji suna magana hannayenka kawai na ba da shaida abin da ka damƙa da su har ta ba da shaida wa arjuluhum kafanka su ba da shaidar duk inda kai ta shiga duk inda kai ta shiga za su ba da shaida completely cikakke bi ma kanu ya amalun ga abin da duk mutum yake aikatawa a rayuwarsa ta duniya kuma wakafa billahi shahida Allah ya isi shaida kana nufin wanda aka tsaye da shi zai tsira aljannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai Allah ya bamu rahama kai hoppasanka sai Allah zai gani da niyyanka da hoppasanka sanya ka a ciki amma ba wai aikin mutum ba yauma idin a wannan ranar ta altashin kiyama yuwaffihimul lahu dinahum Allah zai ta ma kowa sakamakonsa alhaqqa da gaskiya wa ya'lamuna ba za a tawaye wa mutum ba anan ne mu za su san annan laha huwa alhaqqul mubin ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين التي هي حسابي إن أنت موني أنجما كوي إن جاء الله أمو بجد diddigin mutum mu الله أبنجي Allah ubangiji أسيري الله أبنجي asiri Allah ubangiji ya sa mu dace ina jin lokacin to tambayoyin anil yamini anil shimali to ga tambayoyi kamar haka takaddu uku da wata nan ta farko tana cewa assalamu alaikum malam muna maka fatan alkhairi Allah ya ji kan mahaifa amin malam salatul ishraq raka'a biyu da za a zauna a masallaci har sai rana ta fito bayan sallan asuba shin malam mace ma in ta yi a ɗakinta za ta samu wannan ladan ko sai ta zo masallaci ina jin za ta samu insha Allah tunda inda take dai take zaune din nan ne masallacinta nan ne Allah ya ajiye ta eh, amma fa ba ni da tabbas yanke haka din. Eh, zan duba amma na taɓa jin an ba da fata cewa ita ma ɗin za a bata da yardan Allah takarda ta biyu tana cewa assalamu alaikum Allah ƙara malam nisan kwana da basira amin dan Allah malam in mace na al'adarta kuma tana karanta alƙur'ani kuma ta kai wurin da za ta yi sujada za ta iya sujadar a ta karanta kawai ta karanta waɗansu malamai ma suka ce matuƙa mace tana cikin al'ada karatun ma na haddanta ma ba za su yi ba ko da a kwamfuta ko da ba ta taɓa ƙur'anin direct ba amma waɗansu sun yi opposing suka ce mace za ta zauna kullum ba ta ambaton Allah wata injinin al'adunta ya zo mata tana kwana bakwai a ce kwana bakwai ba karatun alƙur'ani ba muraja'a ba hadda gashi tana zuwa hadda suka ce za ta iya karantawa za ta iya karantawa sai dai sujadan babu laifi tun da ta karanta ta yi sujadan amma wannan bani da yaƙinin tabbacin shi Allah ubangi mana muwafaka sai assalamu alaikum takarda ta uku malam irin tsintuwan abubuwa da ake yi a masallaci sai ke misali hula agogo takalmi turare da makamantansu wani sa'i za ka ga har Eh? yawa wani sa har wata biyu ba a samu mai shi ba shi za a iya kyautarsa kwamitin masallaci kenan ko liman ya yi kyautar ana ajiyewa gaskiya su ya kamata su fi wata biyu din su fi wata biyu ana sanarwa in mai su ya zo alhamdulillah in bai zo ba shi ke nan, a san dai yadda aka yi da su kawai ko a kai su wani store can Allahu alam zan iya hukunci da wannan ba takarda ta ƙarshe ta su tana cewa malawai a hadisai sun kasu kashi biyu akwai mutawatirai akwai hadisi na ahadu waɗanda wai dukkan wai zato suke suna zato ne kawai hadisan ba za a aiki duk abinda suka tabbatar zato ne mana ya za a yi da su da makamantansu kamar inda ke yawo a social media a yanzu to wannan wanda abu ya taso daga Profeso ibrahim makari wanda ya faɗa a kwanan nan cewa duk hadisai galiban su zanniya ne kuma dukansu ba su tabbata ba duka zato suke bara kamar inda na ga yana yawo alhamdulillah ni ba na magana domin ma'abota fannin in sun yi magana ya wadatar ba sai mutu ya tsoma bakin shi ba irin su dr sani rijiyar lemu ɓangaren su ne hadisi sai shekaru goma sha a madina risa suke a hadisi digirin na farko masters ɗinsu phd ɗinsu da shi da dr bashiru da shi da dr professor mansur sokoto da shi da abdulwahab imamu ahli sunnati wal jama'a akwai su malam khidir akwai waɗansu malamai da na sani lokacin da muka yi jami'an nan su yi kowa fintinkau a ilimin hadisi to idan mutum ɗaya ya yi magana ya yi kwamashala ko ya yi kuskure ko ya faɗi son zuciya ma'abuta fanni in su yi magana ya wadatar ya wadatar kawai saboda haka ni ba sai na yi ta'aliki ba amma ni abin da zan faɗa cewa duk abin da ya zo zan yi yustubot domin shi alhadisul mutawatir ma rawahu adadun kathirun yastahilu tawatu'uhum alal ne shine da nomba na sahabai da yawa suka ruwaito shi wanda ba yanda za a yi a ce duk su yi haɗu su yi mitin su yi karya. wanda malamai suna ta minimum ɗinsu waɗansu suna ta daga goma ne duk abin da yake daga tara zuwa abin nan a haju ne wanda yake kuma daga uku shi mashhur ne wanda yake ɗaya kuma shi kuma ana kiran shi riwaya tuhari to duka yawanci hadisai suna cikin ahad wanda su suka fi yawa hadisai mutawatirai tabbas kaɗan ne amma hadisin ahad wanda su malamai suke cewa wanda marwaitansu ɗin ba su yawa ba ba su kai numban da za su yawa idan ba su yawa ba ba zai tabbatar da cewa duka ƙarya ba ne na farko masu kawo labaran nan daga manzon Allah sai ka kalle su dukkan su sahabai ne manzon Allah kuma yace radiyallahu anhum wa radu anhu ba yanda za a sahabi ya faɗi abu don wai a hadu ne ne ne ka ce wai wai wai wai zato ne kai ba za a aiki da shi ba sai ka kalla shi da ni da ni da kai daban ne da su su qur'ani ya ba da shaida akan sahabi babu kokonto babu tantama akan sahabi Allah ƙara da a gare su na farko Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu min muminina rijalun sadaqu ma ahadu Allah ma alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدل لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار duk Allah ya yafe musu waɗannan sahabai sun halarci badar sun halarci abin nan to shaidar Allah akan sahabi wannan babu tantama idan sahabi ya faɗi abu daga manzon Allah ko da shi ɗaya ne ko da shi ɗaya ne kuma ka abun da ya tabbata akan zato ba za a aiki da shi ba galiban da muke yin galiban ibadanmu da abubuwan da muke gabaɗansu sun a akan zato ne amma ba a ce ƙarya ba ne hukuncin da alkali zai yanka zai yanka ne akan yana yaƙini ya tabbatar wannan ya karɓi filin wannan ɗin duk kotunanmu akan zato ne evidence shi alkalin baya nan amma zai yanka hukunce ce ga mai gaskiya ga marar gaskiya ga mai haƙƙi ga marar da haƙƙi kuma a tafi a haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innama ana basharun mithlukum fa innakum taqtasimuna ilayya yace ni dan adam ne ni Muhammadu dan adam ne irin ku kuna kawo mun cases a gabana wallahi duk mutumin da na dau haƙƙin wani na bashi wanda bai cancanta ba saboda iya maganan shi iya tsara magana shi ko mai haƙƙi bai iya magana ba na yi amfani da iya maganan wancan na ɗau haƙƙin wancan na bashi yana sane ba nashi ba ne to ya tabbata wani yanke na wutan jahannama na bashi ya karɓa ko ya bari to kaga annabi shi bai nuna cewa shi ma yayi nuna abin da ake kawo masa bayi abu ɗauka shi misali babban limami ne babban limami ne na abuja babban limami ne mu ɗauka duk musulmin da suke sallah a ka suna kyautata ma zato kayan alwala lokacin da kake musulmanci akwai mai tambayanka don Allah yana da yaƙini sai ya ga kayan alwala ya bi ka eh yana da yaƙini liman yayi wankan janaba yana da yaƙini liman inda ya mutu sallah yayi tsarki ya fi tsari ya wanke ba da zaton ake yi ba liman mun bi shi sallah na ta yi duk abin da kai ai da mai tsaya ya ga tabbas sai ya amfani da yaƙini na ga yayi alwala ni banzata ya yi alwala banzata ya yi tsarki ba banzata ya yi wankan jana duk irin waɗannan musulunci ke ka bi shi kawai ka ta ka bi shi kana kyautata zato duk ya yi su to ta yaya za a yi a yadda da kai kai ma ai a bisa zaton ne ake bin ka sallah a bisa zaton ne ake bin mu sallah ai da mun kabbarta akwai mai cewa salamu alaikum ala an tabbatar an yi alwala ko akwai mai tambaya an tabbatar da an yi tsarki ko kafin a kabbarta mana an tabbatar da ana wankan janaba ko wa yake zai bincika wannan da makamantarsu tun mai bincin ya kini ne yana da tabbas ya abin nan to ballantana sahabi ya zo ya ce wannan a ce wai ya subut ne a wajen sahabai irin wannan don Allah wani fa'i akwai abin da malamai suke sani bai kamata su sake shi cikin jama'a ba Sai sa wani sa'i raddin bai da daɗi in kai ba kai shi a jama'a in public dole a in public din za a magance abu domin wani ya tafi da wannan shubuwar har abada to hadisai mutawatirai nawa za su rage a musulunci idan kake duk waɗancan zanniyu subut to al ahadisul ahad zanniyu subut irin wannan don Allah abubuwa na ilimi shi yasa aka sa neman ilimi level level akwai book one akwai book two akwai secondary school level akwai primary akwai nursery akwai junior akwai university level akwai abinda ba za ka ɗauko a irin can kai fa professor ne can sama ka ɗauko ka zuba wa mutane suba mutane kaga ka ruɗa wani waje kai yanzu mutum kusan miliyan ɗaya inda yake zaune inda ya faɗa akwai wanda bai san meye zanniyin subut ba akwai wanda bai san ma meye mutawatir ɗin ba bai ma san shi ba abu ne na ilimi kuma na ke keɓantattun mutane gari suka san shi don Allah irin wannan mu na jeko mutane su san ibada gaya musu abu kawai su yi shi ga ya ga yanda ake sallah ga shirka ga yanda za a bari don girman zakin Allah lebul din wannan a rika sauƙaƙe wa al'umma Allah ubangiji ya mana muwafaƙa kuma in ka ji su malam sani su yi magana a hadisi wallahi ka bari ka sake kawai kar wani ya ja da su Allah nike ga mu wallahi nike ga mu mu muka san bayin Allah nan da bai wanda Allah ya musu in kun ga na ce ku bi ni bashin fatawa ko gobe zan kawo muku ita su nike consulting wallahi azim aji ɗaya tare muka amma na san basiran kowa da baiwan kowa kuma in zan je Kano in sati ɗaya zan ɗauki wani littafi in je in zauna a gaban su in ce ina so in san wannan fannin nan da sati ɗaya kafin in koma ba zai zaman Kano a iska haka in dawo ba to alhamdulillahi da wannan Allah yana mutanen nan baiwa Allah ya musu baiwa a daraja su wallahi musamman ilimin hadisi da sauran ilimin mutanen addinin nan wallahi Allah Yadda in suka je kasar lara za ka ga ana darewa ana ba su abin nan wallahi ba a musu anan ya kaga an gayyato wani mutum daga waje an kashe mai miliyan ashirin ya zo ya faɗi arkanul islam da pillars of islam da turanci kawai a yi hayan shiraton a yi hayan kaza a mai da shi a gayyato su daga nan dubu ɗar miliyan ɗaya ba za a iya ba su ba waɗannan da kuke gani masu zuwa daga ƙasar waje fararin da na rantse muku da Allah da aka kawo waɗansu a jami'a an kawo su muna university suna koyon larabci ne daga america su uk dinnan ba su san ma larabcin ba yawanci da su da yan najeriya ake attaching din su seniors a ce ku rika musu bita wani in ya zo latta aka gayyato shi ana fanka ma da sun zo sun kansa sai karo da yanzu ah are you here why do you bring me why dr fani is here suna dan abin nan dr bashir is here he was my teacher he was my mentor in university an su suka riƙe su aya za a yi waɗannan suna a kashe ne na ce arkanun islam suke so su ji larabci da turanci ne sai ka ji ana kabbara wurare na darewa ana abin nan Allah ubangi ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allah ku yi hakuri akwai wani mutumin da ya kawo yana fama da lalura a asibiti an rubuta masa kuɗi a nan wajen miliyan ɗaya da wani abu miliyan ɗaya da wani abu ga takardunsa na duba shi da kyau kuma da ayyukan da za a masa kowanne an ba da yadda za a kashe ɗin miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da talatin da tara da ɗari biyar Allah likita ne ya rubuto masa wannan aka buga ɗin to da fata in akwai masu taimaka gurgudu Allah Ubangiji ya ba da sa'a a cire ɗan uwa dai cikin raɗaɗi da yake fama da shi na ce ya rarraba waɗansu wurare ce ya rarraba wataƙila in aka yaji nan aka yaji can aka yaji su Allah ubangi ya fidda shi Allah ya tsare Allah mana albarka ya samu gaba da duniya lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk